wasan da ake bugawa na kofa america an kai wasa na kusa da na kusa da na karshe kwata final wanda aka buga wasanni guda hudu an buga wasa tsakanin united states da ecuador inda united states ta sha ecuador kwallo biyu da daya sai feru suka tashi kunnen doki suka buga daga kai bugun daga kai sai mai tsaron gida tsakaninsu da colombia inda colombia ta samu nasarar doke feru da kwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida argentina ta sha venezuela kwallo hudu da daya inda ita kuma chile ta lallasa mexico da kwallaye bakwai da nema ya nuna kungiyar kwallon kafa ta united states da kungiyar kwallon kafa ta argentina da kungiyar kwallon kafa ta colombia da kungiyar kwallon kafa ta chile sun samu nasarar zagaye na kusa da na ƙarshe wanda za a buga shi ranar laraban nan ƙungiyar ƙwallon kafa ta united states za ta haɗu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta argentina ita kuma colombia za ta kara da ƙungiyar ƙwallon kafa na chile sakamakon wasanni da ake bugawa a can faransa euro 2016 chess Republic sun tashi biyu da biyu tsakanin da Croatia, Spain ta lallasa toki da ci uku da nema. Italy ta sha sweden ɗaya da nema iceland suka tashi kunnen doki da hungary su kuma portugal sun tashi sifili sifili ne tsakaninsu da australia sai belgium ta lallasa ireland da ci uku da nema ita kuma romania ta sha kashi a hannun albania da ci ɗaya da nema sai switzerland suka tashi sifili sifili tsakaninsu da faransa wasannin da za a yi na europe yau za a buga tsakanin rasha da wales sai kuma Slovakia da Ingila. A jiya ne ɗan wasan ƙasar Argentina mai suna Leo Messi ya shiga tarihin ɗan wasa na biyu wanda suka fi kowa zurara kwallaye wa ƙasarsu. Leo Messi ya biyo bayan Gabriel Batistuta ne wanda ya jefa kwallaye 54 a wasa 77 da ya buga wa ƙasarsa ta Argentina. Shi kuma Leo Messi ya jefa kwallaye hamsin da hudu a wasanni ɗari da sha ɗaya da ya buga wa ƙasarsa ta Argentina sai dai da yiwuwan zai sake buga wasanni nan gaba. Shi kuma ɗan wasan ƙasar Portugal mai suna Cristiano Ronaldo ya zama mutum na farko wanda ya fi kowa buga kwallo wa ƙasarsa wanda ya buga wasanni 128 mai biye masa a baya shine figo wanda ya buga wasanni 127 ana sa ran cristiano zai sake buga wasanni nan gaba.